masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. To a yau Ibrahim Kalala shugaban Hilani matasa a jihar Kogi zai karasa bayanin da yake yi na jan hankalin sabuwar gwamnatin Najeriya da ba ta shawarwari da nuna mata hanyoyin da za ta iya bi ta kyautata rayuwar Hilani makiyaya ta kuma inganta sana'ar kiwo ya dace da zamanin da ake ciki. Wani babban burin Ibrahim Kalala shine na ganin an ba ma 'ya'yan Hilani ilimi kamar yadda aka yi a ƙasar Kamaru. A Hijo, shugaban ƙasar Kamaru na da, ya ce duk ba Fulani Kamaru idan ba zai sa yaro yaronsa makaranta bai bar Kamaru. Yanzu Fulani kamar sun ci gaba. Duk ba Fulani da Ardo ba Fulani an ba baka da adikat da sai da yaro kana makaranta a Najeriya. To a ce mutum ya bar Najeriya a gani ba za a yi karatu ba a yi majimirau. An gane wannan kenan Halima. amma kuma a nan Najeriya ai akwai shiri na musamman wanda gwamnati ta kaddamar ana bi ruga-ruga ana koyar da 'ya'yan hilani ana ba su ilimi na zamani. Wallahi wallahi Halima shi ina azumi wallahi yanzu zan sharuwa wallahi ni kan ban taba ganin sa ba a Najeriya sau ba ko rabi rabi sa ba mu taba ji ba ko rabi rabi kina jina ko? Eh ina jin ka amma ai kuna da kungiya akwai kungiyar mu yatti Allah wadda take hutukar kare hakokin eh, Hilani makiyaya. alhamdulillah Halima Jimero wallahi tun da aka kafa kungiyar mu yace Allah mu ban taba ji a wayo na da inda aka ce kungiyar mu yace Allah sun tona dem ko kuma sun bude gurbi daga wuri kaza ko an je an kashe ma Fulani shanu ga baki da an je an kama wancan mutane an musu hukunci ba. Duniya ta ci gaba, zamani ya sauya, ta yaya kake ganin za a iya taimakawa a ƙullo da wani shiri domin a tsugunar da hilani wuri ɗaya da shanunsu su daina yawo daga wannan gari zuwa wannan gari suna tsallaka jaha jiha haka wajen neman ciyawa. To idan gwamnatin Najeriya za ta fito da wannan ɓangaren noman zamani da kiwon zamani ɓangaren kamar inda naga daga konan dawaki Kano an yi kogin dole an yi shinkafa da menene noman ranin nan. Kuma a tare da mana wannan a tudu a tona mana dem dem sannan a je China a koya mana mu ma inda ake koya ma matasan gari noma mu ma koya mana kiwon zamani da ake America da China a kawo irin ciyawan irin nan da gamba wanda bai bushewa da wuri mu a a koya mana wannan inda Fulani suka fi yawa a koya musu kowane joro da ardo ya so yawan Fulaninsa a sa su a makarantu sannan a kawo kamfanin yogurt tun da muna tatsan shanu da nono ba ba kula da ne za ta je nono ta kawo kamfani gwada wannan nonon a sa a cikin labarin kuɗin ta kaga an fitar da wannan a tona mana dam a tudu idan an mana wannan ba magana ya wuce ya haji amma in babu wannan ba inda za a yi ba kula da ni rani ya zo bai sa sa a gudu ba dole zai tafi neman abinci da saniyarsa idan ba yi wannan ba in ko akwai akwai ci baya gaskiya su wanda suka yi ciwon zamani ba su yawace yawace gwamnatocinsu suna da adalci wallahi gwamnatocinsu Halima Jimaru suna da alaci ba irin na Najeriya ba. Ba irin Najeriya manyan arewa abin da yake ban haushi manyan arewa duk suna da gonaki na shanu kai nan kasan waje sun kange wurin ba su tallafa ma ɗan wasu Fulani jejin yaya ake kiwon zamani ba. Shin za a yi bukin jayansu su zo su zo manya-manyan shanu su yanka shanu duk kuma talakan Najeriya ba zai sa ba nama ba a kai. daga ƙarshe wani kira za ka yi ma 'yan uwanka a hilani makiyaya da manoma ma. To alhamdulillah Halima Jimarau kashi biyu ne yanzu dole mu mu tsirki gaskiya manoma ma su gaskiya don mu ba mu a taɓa mu tun da muka tashi mun tarar da iyayenmu suna barna ana biya amma zamani da ya lalace don an yi barna ma ba magana a bincike ba kula sai a kashe shanu a kashe mutane muna so duk sir gwamnati tabbatar a kare hakkin kowa kowane gwamna na kowa ne mafi sauƙi kowane joro da argo da local gamman ki kafa doka kowa ya saka dokar na a taka tun da buhari ne gaskiya da gaskiya fulani kuma ina kiransu duk ba fulata ne ya bi tarbiyyar shehu usman majaddadi don allah su bar yarda mutuncin fulani a afirka ga baki daya ko fulani da najeriya da wajen najeriya duk inda aka ce muku wannan doka ne ku ku bi doka wallahi mu fulani muna bin doka da oda hajiya abun ne yake yake fi karfin mu mu dai muna kiran halima jimarau a taimaka mana ku zo ku taimaka mana da irin ciyawan kasan wajen nan ya za a yi fulani local government aikin su a cikin najeriya ma akwai inda fulani kamar local government inda suka fi yawa to kamar da suka fi yawa local government din nan sai a zo a kirge su sai a tabbatar musu da dem a sa musu gofur a sa musu makarantu a kirga yara nawa ne suke karkashin wannan shi amma local government ya so su fitar government sun so su federal government sun so su wallahi alima jibril za a ci gaba kuma rikice-rikicen nan wannan zai zai sanyi mhm. insha Allah To Ibrahim Kalala mu ma dai watan mu anan Allah ya sa duka bayanan da kai san shiga kunnuwan waɗanda ya kamata su je su kuma Allah ya sa su yi abin da ya dace don kyautata rayuwar hilani makiyaya da samar da zaman lahiya tsakanin makiyaya da manoma a duk faɗin Najeriya tunda dai noma da kiwo tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai. Baki ɗaya dai iyakacin shirin kenan a yau sai kuma ranar talata mai zuwa da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalala shugaban Hilani matasa a jihar Kogi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.